لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد إن الحمد لله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 kuma a wannan shirin namu mai taken kuskuren da wasu alhazai suke yi mun ambaci wasu kurakurai a baya kuma za mu ɗora a kan waɗannan kurakurai yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi yayin da suke yin ɗawafi shine cewa wasu suna ci gaba da yin ɗawafi a lokacin da aka tsayar da sallah idan an yi ikama a masjidul haram to lallai bai kamata mutum ya ci gaba da yin ɗawafi ba ya tsaya ya yi sallah tare da jama'a ba daidai ba ne mutane suna cikin dawafi a suna cikin sallah kai kuma ka ci gaba da ainihin yin dawafinka wannan ba daidai ba ne ko da kai kana matafi ka riga ka yi jam'i wato ka haɗa ka in ka zo ka tarar da jama'a suna sallah ko kuma an tada ikama to ka tsaye da dawafinka ka yi sallah tare da su to wannan shine daidai wannan sallah da za ka yi da su ko da ka yi taka sallah ɗin daga gida to sai ta zame maka ainihin nafila saboda irin wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama amina ya tarar da wasu mutane biyu sun zauna a gefe sai ya ce da su ya ku waɗannan 'yan uwa guda biyu kun zauna a gefe ba ku yi sallah tare da mutane ba menene uzurinku ne sai suka ce sallai na fi rihalina ai mu mun riga mun yi sallah a masaukin mu sai annabi sallallahu alaihi sallam ya ce da su idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fa salliya ma'ahum fa innaha takun lakum nafila annabi sallallahu alaihi sallam ya idan kun yi sallah a masaukin ku sai su kuka zo kuka tarar da jama'a suna yin farilla to ku yi sallar tare da su ku kuna yin nafila ne su kuma suna yin farilla saboda haka ya kai dan uwana alhaji a lokacin da aka tada iqama a cikin masjidul haram kana cikin dawafi ka dakatar da dawafinka ka yi sallah tare da jama'a sannan idan an idar da sallah ka ci gaba ka dora akan dawafinka idan da ka yi zagaye biyu ne to sai ka ci gaba da yi za ka shiga na uku in da ka yi na biyar ne ka dakatar ka yi sallah tare da jama'a to ka ci gaba ka dora akan na shida to haka ake so a yi ba wai a ci gaba da yin dawafi a lokacin da mutane suke yin sallah ba kullum ana so mutum ya shiga cikin jama'a ya yi aiki tare da jama'a musulunci baya son wariya musulunci yana son wato haɗin kai shi ya sa ma ake yin sallar jam'i ba a bar mutane kowa ya yi sallarsa a cikin gida ba don ya zamana akwai wannan haɗin kai ɗin to saboda haka ka ba da haɗin kai ga jama'ar musulmi ka yi aiki wato ka yi sallah tare da su kada ka zama na kawa da kanka kana wasu aiki daban alhali a lokacin da su kuma suke ainihin sallah hakanan yana daga cikin kurakuran da mutane suke yi shine cewa mutane suna taruwa ana yin ɗawafi a lokaci guda wanda za a samu wani jagora jagora din yana karanta addu'o'i mutane suna binsa a baya to shi wannan ba haka ba ne wajen dawafi ana so kowa ya yi dawafinsa da kansa ne ko da ka samu wani jagora jagora ɗin ba shi ne zai rinka lakkana maka addu'o'in da za ka yi ba kai kana da ainihin naka buƙatun shi kuma yana da bukatunsa a wajen Allah ka faɗa wa Allah buƙatunka shi kuma ya faɗa wa Allah ainihin bukatunsa ba wai shi yana faɗa kai kana faɗa ba saboda bai san dukkanin bukatun da kai kake da su ba a wajen Allah saboda haka a yayin da za ka bi jagorarka kuna yin dawafi tare to in yana faɗin yana addu'o'insa yana faɗin addu'o'insa yana yin zikiransa kai kuma kana koyi da shi mai yiwuwa akwai wasu abubuwa akwai wasu buƙatu da kake da su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala shi bai roƙa ba kai kuma baka samu dama ka roƙa ba kuma guri ne da ake so mutum ya yi amfani da wannan damar ya yi addu'o'i na ainihin buƙatun da yake da su a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka mutum ya yi hattara kada ya yi abin da zai lalata masa aikinsa sannan kuma wasu alhazai a lokacin da ake ɗawafi fiɗin wasu shuru kake ganin su ba sa yin addu'a ba sa yin zikiri kai ka sai ba su da bukatu a wajen Allah subhanahu wa ta'ala alhali waje ne da ake so a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala saboda shi ma Allah din subhanahu wa ta'ala in baka roƙe shi ba fushi zai yi sabanin mutum wanda idan kullum kana roƙonsa yau ka ya baka sile biyar gobe ka ya baka sile uku jibi in ka dawo ka ya baka ko da ainihin sile ɗaya ne zai yi fushi amma shi Allah subhanahu wa ta'ala a duk lokacin da ka nuna masa ainihin talausinka ka nuna ainihin buƙatuwarka zuwa gare shi a wannan lokacin kuma zai saurare ka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an idan bayina suka tambaye ka game da ni ka siya da su lallai ina kusa da su ujibu da'wata da'i idza da'an ina amsar roƙon duk wanda ya roƙe ni duk lokacin da ya roƙe ni duk lokacin da mutum ya tambaye ni to saboda haka a roƙi Allah subhanahu wa ta'ala buƙatu a shagaltu da yin zikiri da kuma karatun alƙur'ani a lokacin da ake ɗawafi ba shuru ake yi ba sannan kuma yana daga cikin kurakuran da alhazai suke yi suna ganin cewa idan mutum ya gama ɗawafinsa ya yi zagaye na bakwai zai matso daidai kusa da wajen makamu ibrahim kafin ya yi raka'a biyu wato wanda ake kira raka'ata at-tawaf wato raka'a biyu na yin ɗawafi ba lallai sai ka matso kusa da ainihin makamu ibrahim ba duk ina kake a wannan masallacin za ka iya gabatar da waɗannan raka'o'i guda biyu saboda haka in ka ce dole sai ka matso daidai kusan wajen wato makamu ibrahim za ka hana mutane waɗanda suke cikin ɗawafi kuma sanin kowa ne a lokacin da ake tawaful ifada wato ranar goma ga wata kenan ga watan zulhijja ko kuma ranar goma sha ɗaya ga watan zulhijja ana samun cinkoso wajen ka'aba saboda haka in ka sai lallai sai bayan makamu ibrahim sai dab da makamu ibrahim za ka yi raka'a biyu to za ka takura wa jama'a kuma takura wa jama'a a wannan lokacin kuma a duk lokaci ma haramun ne bai halatta ga ainihin musulmi ba saboda haka duk ina ko ina ka zauna ka tsaya ka yi sallolin raka raka'a biyu na rakata a tawaf Allah zai karba kuma abin da ake so a karanta abin da aka sunanta a karanta a cikin waɗannan raka'o'i guda biyu shine za ka yi fatiha a raka'a ta farko ka yi fatiha ka yi kulya yuhal kafirun a raka'a ta biyu kuma za ka yi fatiha sannan kuma ka yi kulhu wallahu ahad iya waɗannan raka'o'i guda biyu sai ake bukata shi ma nan akwai kurakuran da wasu alhazai suke yi na cewa sai sun yi fiye da raka'a biyu a wajen wasu zaka tarar da su suna yin raka'a goma a wajen wannan annabi sallallahu alaihi bai shar'anta haka ba annabi sallallahu alaihi bai koyar da mu akan haka ba iya abin da aka koyar da mu shine a yi raka'a biyu ba fiye da raka'a biyu ba haka nan kuma wasu sukan tsaya daidai wajen makamu ibrahima din su ce addu'o'in da suke da su gaba ɗaya sai sun karanta wanda irin wannan yana sabbaba zahma wato yana sabbaba cinkoso na jama'a kuma waje ne na kowa da kowa ba waje ne na mutum ɗaya ba saboda haka wasu a nan suna yin kuskure za ka samu mutum ya zo wato bayan makamu ibrahim ya ɗau littafi na addu'a yana so ya karanta littafin gaba ɗaya sai ya faro daga farko har zuwa ƙarshe a lokacin da kuma mutane suna cikin matsuwa mutane suna cikin cinkoso wani ma ba shi yake tafiya da kansa ba a iya wato jama'a ne suke tura shi yake tafiya to irin wannan in ka ce dole ne zaka tsaya zaka ainihin wahalar da jama'a zaka cutar da jama'a kuma cutar da jama'a a wannan hali babban kuskure ne babban zunubi ne saboda haka muna fatan jama'a za su kiyaye daidai wajen makamu ibrahim din in ka yi in ka guda biyu to ka tashi ka je wajen sa'ayi saboda haka ba a zama a wajen hakanan yana daga cikin kurakuran da wasu alhazai suke yi idan suka gama tawaful wada wato dawafi na bankwana sukan tsaya a maka mutum ya sai zai sayi wato wasu abubuwan da zai kai gida na tsaraba to wannan lokacin ba lokacin siyan tsaraba ba ne da zaran mutum ya yi tawaful wada wato dawafin bankwana zai bar garin makka ne to saboda haka kuskure ne ya zamana ba yau za ka tafi ba kuma yau za ka je ka gabatar da wannan dawafin in ka gabatar da wannan dawafin to wannan dawafin ma bai yi ba duk lokacin da ka tashi tafiya sai ka sake dawowa ka gabatar da ainihin tawaful wada sabida annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama kamar yadda aka rawaito daga abdullahi dan abbas yana cewa umiran nasu an yakuna akhiru ahdihim bil bait an umarci jama'a an umarci alhazai ya zamana ƙarshen aikinsu a maka shine ɗawafin da za su yi saboda haka da zaran kayi wannan ɗawafin to babu wani zama da za ka sake yi babu wato sayayya da za ka sake yi a wajen aikin haji ɗin har sai ka fita daga ainihin garin maka gaba ɗaya hakanan yana daga cikin kurakuran wasu jama'a idan suka gama ɗawafinsu ba sa komawa gida ba sa fita daga ainihin masallacin wato su ba wa masallacin bayansu suna tafiya ne da baya su ce za su fita daga masallaci amma da baya Ganinsu suna ganin cewa idan sun juya to sun ba wa ainihin ka'aba bayansu ne to wannan ba a rawaito shi ba in za ka fita ka fita normal yadda kowa yake fita daga ainihin masallaci kada ka ce za ka fita da baya saboda ba haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya yi ba shi ya fita ne daga ka'aba ya fita ne daga masallaci yadda aka saba to saboda haka in ka ce ka fita da baya ka saba wa sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma irin wannan ma zai iya lalata maka aikinka saboda ka ƙara wani abu ne a cikin addini kuma wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana cewa man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun duk wanda ya ƙara wani abu ya aikata wani abu babu umarnin mu akan wannan aikin to an mayar masa da aikinsa muna fatan allah subhanahu wa ta'ala ya gyara mana ayyukanmu ya karbi ainihin ibadarmu ya sanya mu daga cikin waɗanda za su yi alhajjul mabrur kuma muna addu'a ga wannan gidan talabijin wato african tv 3 allah ya saka musu da alkhairi allah ya sanya wannan aikin a mizanin aikinsu na alkhairi a ranar kiyama هذا فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعم